c'est ce jour-là que l'album va sortir. This is the voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum na fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 11 ga watan Oktoban shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji cewa mazauna wasu yankuna da ayyukan 'yan ta'adda suka raba da muhallansu a Najeriya sun fara komawa garuruwansu saboda sauki da aka fara samu sun kara da yin kira da a sabon musu da karin tsaro a inda suka koma. da yake yau ne juma'a wato babbar rana za mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayinku akan kowane irin maudu'i ne na zaɓin ranku kamar kullum lambar mu ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kamar kowane daren ranar juma'a yau ma muna tafi da shirin tubalin tsaro da hassan maina kaina wanda a yau shirin ya duba yadda wasu kungiyoyi masu zaman kansu da haɗin gwiwar jama'ar gari a yankin agadar suka bullo da wani sabon mataki na ƙarfafa tsaro a yankunan da ke fama da tashe-tashe hankula to amma kafin nan ga maryam da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A yau Juma'a sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya buƙaci Isra'ila ta ɗauki matakan kare farar hula da tabbatar da cewa ba a jefa su a cikin haɗarin musayar wutar da ake yi a yakin yankin ba yayin da Washington ke ci gaba da ƙoƙarin daƙile barkewar babban faɗa a gabas ta tsakiya da kuma neman sasanci tsakanin Isra'ila da Lebanon ta hanyar diflomasiyya. Wannan dai yana zuwa ne yayin da Isra'ila ta kai hare-hare a Gaza da birnin Beirut waɗanda suka yi sanadin asarar rayuka da yawa. Rundunar sojan Isra'ila dai ta ce tana kai harin ne akan 'yan ta'adda. Jami'an Amurka sun sha nana ta cewa Isra'ila na da 'yancin kare kanta daga hare-haren ta'addanci daga mayakan Hamas da Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran a daidai lokacin da Isra'ila ke faɗaɗa kai hare-harenta ta ƙasa a Lebanon. a jiya alhamis wani hari ta sama da isra'ila ta kai akan wata makaranta a ziran gaza inda aka sauke waɗanda suka rasa matsugunan su ya kashe akalla mutane 27 a cewar jami'an lafiya na falasɗinu. Ƙasar Kamaru ta haramta duk wata tattaunawa ko muhawara game da lafiyar shugaban ƙasar Paul Biya mai shekaru 91 a duniya. Kamar yadda aka bayyana a cikin wata wasiƙa da ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar ta fadda bayan da aka daɗe ba a gabiya ba a bainar jama'a lamarin da ya janyo raɗe-raɗin cewa baya da lafiya. A farkon makon nan ne hukumomin kasar suka fitar da wasu bayanai da ke cewa shugaban ya kai ziyara kasar Geneva kuma yana lafiya tare da yin watsi da rahotannin da ke cewa baya da lafiya a matsayin labarin kanzon kurege. A cikin wasikar da aka turawa a gwamnonin yankin mai dauke da kwanan watan tara ga watan Oktoba. ministan cikin gida na kasar paul atanga ji. ya ce tattaunawa akan lafiyar shugaban wani muhimmin batu ne da ya shafi tsaron ƙasa. Daga yanzu an haramta duk wata tattaunawa ko muhawara a kafafen yada labarai akan halin da shugaban kasar ke ciki. Waɗanda suka saba hakan za su fuskanci hukuncin doka mai zafi a cewar inji. Ya umarci gwamnonin da su kafa wani sashi da zai sa ido akan abubuwan da kafafen yada labarai masu zaman kansu ke yadawa har ma da shafukan sada zumunta. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a jami'an agaji na kungiyar agaji ta MSF sun bayyana mummunan yanayin da al'ummar Sudan ke fuskanta tare da yin kira ga bangarorin da ke yaƙi da su ba da dama a kai agajin jin ƙai yayin da yaƙin basasa ƙasar ke haifar da ƙaruwar rashin abinci mai gina jiki. rikicin da ya barke tsakanin shugaban rundunar mayakan rsf muhammad hamdan da galo da na rundunar sojan kasar abdul fatah al-burhan ya yi sanadin mutuwar dabban mutane tun lokacin da aka fara yakin a watan afrilun bara lamarin da ya haifar da tashin hankalin gudun hijira mafi girma da aka gani a duniya An takaita damar shiga yankunan da ake rikicin sosai inda kungiyar likitocin sa kai ta MSF ɗaya daga cikin kungiyoyin ƙasa da ƙasa ƙalilan ke aiki a wurin yanzu haka. Kungiyar ta MSF ta faɗa a wani taro a birnin Nairobi na ƙasar Kenya cewa mutane miliyan 26 ko kuma kusan rabin al'ummar ƙasar na fuskantar matsanancin ƙarancin abinci. A yau Juma'a Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana baƙin ciki akan yadda ake ci gaba da haramtawa yara mata karatu a matakin sakandare a ƙasar Afghanistan da ke ƙarƙashin jagorancin Taliban. Yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke bikin ranar yara mata ta duniya. Rosa otumbayeva shugabar ofishin samar da tallafi ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan, ta sake yin kira ga shugabannin taliban da su sauya matakin su ɗage takunkumin da suka sanya ta koka da cewa sama da kwanaki dubu ɗaya da ɗari ɗaya kenan tun bayan da hukumomin afghanistan suka kafa dokar hana ilmantar da yara mata da suka haura shekaru sha biyu wannan ya zarta shekaru uku na rasa samun dama ba ga miliyoyin 'yan matan ba kaɗai har ma da iyalai da al'ummomi da kuma ƙasar baki ɗaya a cewar roza. ta kuma yi alkawarin cewa kungiyarta za ta ci gaba da yin gwagwarmaya akan haƙoƙin mata da 'yan mata a afghanistan duk da yunkurin da ake yi na tauye su labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc To madalla bari mu buɗe taskar rahotanninmu da wannan labarin. Mazauna wasu yankuna da ayyukan 'yan bindiga suka raba da muhallansu a Najeriya sun fara komawa garuruwansu saboda sauki da aka fara samu tare da yin kira da a samar musu da karin tsaro a garuruwan nasu da suka koma. to sai dai duk da haka har yanzu akwai wasu wurare da 'yan bindigan ke da iko da su a wasu sassa na arewacin wato arewa maso yammacin kasar Daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. ministan ƙasa a ma'aikatar tsaron najeriya bello muhammad matawalle kenan ke karfafa guwar jami'an soji waɗanda ke fagen daga a yakin da suke yi da 'yan bindiga a yankin gabacin sokoto lokacin rangadin da ya kai yankin yayin da su kuma mayakan sama ke ta shawagi a dazukan da ke yankin akasarin mutanen garuruwan da suka yi hijira sanadiyar ayyukan 'yan bindiga sun soma dawowa gidajensu ganin matsalolin sun fara ja da baya yayin da kuma wasu garuruwa ba kowa a ciki kamar garin hawan drum inda mai gari ne kadai ke zaune a cikin garin ni sunana mai gari shu'aibu wallahi ni kadai ne ranka daɗi aiki nike aikin noma gona nike zo ba to yanzu ga minista yace ce za a kawo muku tsaro ni za ka yi to yanzu ran kai da in yau Allah kadar a kawo tsaro da yarda Allah ba mu saci guda sai mun dawo garin nan na zanta da wasu mutane na garuruwan da suka fara dawowa da suka hada da gundumi turba gidan sale duk a yankin isa da sabon birni a gabacin sokoto dattijo me zaka ce akan wannan ziyarar da minista ya kawo to mu da yanzu alhamdulillah sannan muna ba da haɗin gwiwa Allah shi mai jagora ga duka al'amura yayi magana akan in koma me zaka ce akan to gaskiya mu nan kan dama ba mu da su wallahi lalura ta zama da su abin ya isa ni kai na dankali na nika sai suwa amma tsakani da Allah hasar da aka yi ta hata miliyan ga sha guda na bakin titi a gani sunana sula usman tuba haka kowa fi sani na lakani na nan tuba sula ari lahi musha sha yawa don gaba ɗaya ganin na sai da watsi amma yanzu mun samu sauki fiye da baka zata ba sai dai duk da nasarorin da ake kan samu akan 'yan bindigar har yanzu akwai inda lamarin ba haka yake ba kamar yadda shugaban karamar hukumar mulkin isa sharifu kamarawa ya kokawa ministan tsaro a ziyarar da ya kai yankin akwai uwa uba inda can ahe da kwata waɗannan mutane isa ta gabas inda turji da ɗan bakwalo da sauran duk manyan 'yan ta'addar ga suka yi base can gida ne gare su suka mulki wancan wuri ba magana wani sarki ko hakimi waɗannan mutane suka mulki suka komai suka shari'a suka sarauta da komai suka yi suka mai da wurin da kwata nan kamarawa kagara manawa fakai can zamfara da abin da ya shafi wannan wuri ko da haka muna roƙo idan allah gwada mana lokaci a taimaka mana wannan wuri in ba na an ka share su ba tunda wasu daga can suka tura suna ta'addancin nan. Ministan ya bayyana cewa gwamnati ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba ga da take yi ta kawar da ayyukan 'yan bindiga. Mun zagaya ne domin mu ga abin da ya kamata mu yi kuma shi gwamna ya dau alwashin cewa duk wata gudunmuwa da jami'an tsaro ke nema zai bada. Don haka tunanin mu shine idan muka samu wadannan ababen hawa za mu kai jami'an tsaro mu aje so da sai su mutanen wannan gari na hawan duro su dawo garuruwan su da sauran wajeje. Mun bi hanya wadda ta fito da mu mai lalle babu sawun ko ɗan adam a nan wannan waje kuma wuri ne wanda gashi yana da albarkatu na gona da noma da sauransu amma saboda matsi na 'yan ta'adda wurin bai nomuwa kuma babu wani abu da ake samu don haka muna kokari insha Allah za mu sa jami'an tsaro wajen domin al'umma samu su noma a samu abinci a samu rayuwa ta dawo kamar take yanzu haka dai akwai hanyar da ta hada marnona da isa wanda aka shafe fiye da shekara hudu ba a binta saboda ayyukan 'yan bindiga yanzu an buɗe hanyar kuma jama'a na kai komo sai dai akan hanyar garin gundumi ne kawai jama'a sa suka dawo gidajensu gwamnatin najeriya ta ce za ta girke sojoji a garin na gundumi da kwanan maharba da tsamaye da mai lalle da gwaranyo duk a gabacin sokoto domin kara wanzar da tsaro a waɗannan yankunan muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir da wannan rahoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga hassan mai na kai daga shirinmu na gaba Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda zai kai mu yankin Agades a jamhuriyar Niger. to madalla A yau za mu duba irin hoɓɓasan da ƙungiyoyin da ke aikin wanzar da zaman lafiya. da haɗin gwiwar al'ummar yankin agadas a jamhuriyar Nijar ke yi wurin samar da zaman lafiya a yin da ake fama da tashe-tashen hankali wakilinmu a birnin na agadas hamid mahmud ya mana nazari akan haka a jihar agadas da ke arewacin Nijar al'ummomin yankin da kuma ƙungiyoyin da ke aikin wanzar da zaman lafiya a ƙasar suka dukufa wajen samar da zaman lafiya a yankunan da ake fama da tashe-tashen hankula ƙungiyoyin da irin su envp na aiki tare da jami'an tsaro inda suka shiga yankunan da ake fama da rashin tsaro inda suka kama koma kashe 'yan bindigar da suka addabi al'umma tare da wayar da kan al'ummomin da ke rayuwa a wuraren mahimmancin rungumar zaman lafiya a galibarka ka mamba na kungiyar envp akwai mutane wanda suka ce sun gaji da abu wanda duka za ya tada ma talakawa hankali da kasa kenan president amumin kalakuwa yayi negosiye da su saboda vraiment su wannan al'amari sun gani bai da umfani baya kawo ci gaba na kasa kuma za ya kawo tashin hankali tsakanin makwabta da uwaye da mutane duka duka mission wannan guda cintulus guda ifar wanne sai dai eh, mission biyu daban-daban eh, ne sun kawo fa eh, wajen shidda ko bakwai duka mutum wanda yake so alheri hayya tana bude don vraiment abinda za na gaya maka mu unvp e tahiyar mu ta alheri ce tahiyar mu ta kawo zaman lahiya cikin jihar na agadas balle mun samu guverner da siltan mutane wanda suka kama ma tun lokacin da wannan iko ya kama su cikin arewa sun tashi saboda kowane ne ya kawo alheri cikin ƙasa don ka gani ya kamata mu gode ma allah mu gode ma wannan iko komi lehi wanda ka yi in ka maido bindiga wanda kake lehi da shi kace ka tuba kenan iko ya yi maka umfani babba inda duka mutum wanda yake son lahiya da allah ya kama wannan example saboda mu saboda economy namu saboda development namu ya komo. Cusa kabilanci ko me da batun rashin tsaron ga wasu kasashe yamma batutuwa biyu da aka daɗe ana bayyana faruwarsu a harkar tsaro a Nijar. To sai dai na buƙatar rarrabe aya ko tsakuwa. Butali Cuyeran da ke zaman mamba na hukumar da ke wanzar da zaman lafiya HACP ya bayyana takaicin sa kan yadda har yanzu an kasa shawo kan matsalar. Matsala da take nan ta sace-sace wannan da banditi su wannan. Vraiment abin ya kamata abin ya koma kumiya mutane su ba kansu magana wannan banditism ya koma kumiya wanda ya koma kumya ne suna cewa za su yi rayuwa cikin hanya cikin sata cikin abin nan wannan bai yi ba ko kadan yanzu abin ma ya komo ga gida vrema wannan kumiya kumiya ce wannan kwarai kwarai kwarai mutane sun komo ba su da imani ko kadan har mota wadda take take dokan masu ciwo ita ma suna fara dokar ta abin kumiya ce kwarai kwarai kuma yau da safe kuma motar likita na ifirwan ita ma za ta yi arlit ita ma an doke ta daga arlit ita ma kowa ya san kaman zama ambulance ce take tsakanin ifirwan da kimiyya da arlit da gadas an san ita ma zama ambilas ne mutane masu ciwo ne take doka ita ma tana kai magani kuma cikin dashi An kwanga abin shi ma kumiya ce duka sata ma kumiya ce duka ta sata kumiya ce ba ta da kategori ko kada amma dai wagga ta kayan likitoci ta kayan mutane masu ciwo wannan ita ta wuce wannan mutum in iko bai kama shi ma ba Allah ya kama shi kenan mutum ya ba kan shi shawara ya fita wagga kumya in kuma san samu ne wannan motoci su maido su su da su nuri su taya su ya fi mutane ana ba su magana su su shi ta tun ba a doki wata mataki ba su ba daga ba a yi ta kama su abin ya zo kuma a ce mutane ba su musu daidai ba. Sakamakon yadda matasa ne suka fi rungumar harkokin ta'addanci saboda rashin abin dogaro da kai. ƙungiyar matasa ta dukufa wajen aikin wayar da kan matasan da ke rayuwa inda matsalar rashin tsaron ta fi kamari domin rugumar zaman lafiya. Al-Mustapha Indatu shine shugaban ƙungiyar matasa na yankin Ciro. Samu yi amfani da wannan dama don mu tunatar da deja cikin iri wanga gani cikin iri wanga kokowa tana neman zaman lahiya duka wakilan matasa na in ciro sun yi zaman tattaunawa a ciro sun fuddo wani dokiman da ke kira da memorandum departmental de la jeunesse de ciro zerin wanda yake muna kira ga babban murya a aikata shi wannan dokima tunda hanyoyi ne wadanda za su karfafa da zaman lafiya cikin in ciro yake kumshe da banci ci wannan wannan tunatarwa mun yi kira ga babban murya ga matasan da suka hadarci duka wannan taro duk inda suke su tashi sai kowa ya kawo gudunmawar shi don a karfafa zaman lahiya zamantakewar al'umma solidarity da cohesion social duka cikin departimentin cirozeri a 'yan kwanakin nan dai jami'an tsaro na samun galaba akan 'yan bindigar da suka addabi arewacin nijar saboda haka masana irin su ali ahmed ke ganin akwai buƙatar su ƙara kokari domin ganin sun kawo karshen matsalolin tsaron da suka addabi al'umma sai mu ce gaskiya kwalliya ta biya kuɗin sabuni ana ganin ci gaban abu amma abu ɗaya muke fargaba da shi ka aje kama a ga wanga ciwo kan da aka yi na matsalar tsaron ya zamanto a ce kuma a koma a yi kwance da kaya ya kamata dai yadda aka rike hakan ga to a ƙara a ƙara bisa haka ka a zamna haka nan kamar ganin jin daɗin an samu lagon abin kuma ya zamanto a ce an koma gidan jiya ka a koma a yi kwance da kaya jami'an tsaro suna samun natsara bisa ga 'yan ta'adda suna samu su kakkashe wasu su kamo wasu to shi ma abin a yaba musu ne kawo karshen matsalar tsaro shine babban muhimmin aiki da gwamnatin nijar karkashin jagorancin abdurrahman chani suka sayya a gaba a gaida hamid mahmud Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu da ke birnin agadas Hamid Mahmud. Julie Gresham ita ce ta daidaita mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan mai na kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya. To madalla gaida Hassan Maina kaina da wannan shiri. To da yake yau Juma'a ne sai ku kira ku bayyana muna ra'ayinku akan maudu'i na zaɓin ranku. Lambar mu dai har yau biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. To mun samu kira daga Abuja wani ne a Abuja? Assalamu alaikum baba ya kuma barka da aiki. yawowa malam. Masha Allah suna na Usman ɗan Fulani anguwar rana daga nan babban birnin tarayya Abuja. To Usman duniya na sarin ka. To alhamdulillah a gaskiya ni abun da nake bukata don Allah ga shugabannin mu ga mawadata don Allah ana anguwar rana da muna bukatan makaranta da ruwan sha. To. To sannan kuma na biyu don Allah gwamnati ya taimaka muna a hali yanzu yadda talaka yake da cikin tsadar rayuwa kaka ne muku yanzu amma kayayyaki sai ƙara kuɗi suke don Allah a taimaka muna a taimaka da fatan da fatan mahukantan su daji yanzu bari mu je jihar Taraba wani ne a Taraba wani ne ke Taraba Abdullahi Abdullahi Yusuf ne daga Taraba State to bismillah Abdullahi ni dai ina roƙon mu na Central Zone da sanatar na Muri su taimaka yi magana wa shugaban kasa a gyara mana gadan mu na nan mai wanda ya haɗa mu da set capital namu Jalingo. Madalla. Shi ne ra'ayi ta Allah taimaka a gyara mana hanya ya mutu. To madalla. Insha Allahu eh. muna muna da kira daga Bauchi. Bari mu ɗauki mutum da Bauchi. wane ne a bauchi ibrahim barshi ke na urgo ƙaramin kuma gama to bisimila malam ibrahim na wato ni shawar ta a nan dai du maganar nan fetin nan da ake magana fetin nan ya ki saukowa sai shi ne abin yana mini wa nan to a taimaka mana malam ya kuma gini to mun gode insha Allah magabata sun ji wannan bayanin manya sun ji wannan bayani bari mu eh insha Allah bari mu kada zuwa jihar Nasarawa ne ne a Nasara to baba kana tare da Bashir Tela daga ganin lafiyan bari bari to ma Bashir duniya na sarin ka eh kira ne zamu yi ga shugabanninmu musamman bangaren da ya shafi mun fetur saboda shi wannan man shi ne yake kusan gudanar da al'amura na eh, ah, kaiwa da dawowa a najeriya da zaren mai ya samu karuwa ba komi na karuwa ko haka muna cikin wani yanayi na tsadar kayayyaki a kasuwanni muna fatan a shugabanni za a duba wannan lamarin a kawo mana mafita naku ne bashir tela daga nan lafiyan bari bari to mun gode malam bashir tela bari mu je jihar kaduna wane ne a kaduna Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Ina magana da shugaba gaya daga garin hukumar Misau jihar Bauchi. Hoto malam shugaba gaya duniya na sararin ka. To alhamdulillah mu da yanzu 'yan Najeriya ta zai dai muke inna Malam shugaba gayi kada jin mu? to da alamar layinsa ya katse don haka kamar da muka gaya muku yau kofa buɗe ne to wani ne eh, ke magana kana gashuwa ne to malam ali muna sarin ka To a yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da tsadar man fetur da muke ciki a Najeriya ina kira ga shugaban ƙasa da sanatoci da 'yan majalisun tarayya ya kamata su duba al'amarin man nan saboda duk kasa ta dagule a cikin wannan al'amari hmm. tafiya ta yi tsada a rayuwa a najeriya duk inda za ka je kuɗin da za ka kashe ya yi yawa ya kamata shugabannin da aka je saboda siyasa don su ya kamata su duba talakawan najeriya su mutunta talakawan da suka zaɓe su abin da aka ce in aka ɗora kar ya zame mulkin kama karya mulkin mulkin mulka'u duk abin da aka ce gwamnati ta yi ta kai mai naira dubu ɗaya roƙe ta sai ta ɗan rage hmm. in ta rage ko kaɗan ne talaka zai samu sa'ida amma mutum ya sa kuɗin man fetur ba wanda ya isa ya roƙe shi ba mutanen da za su yi sai a ce saboda duniya muna gani kasashen da suke da man fetur hmm. suna sai da mai sauki akwai wanda har Malam Ali Rabkana sai ka dan takaita saboda mu ɗauki wani kuma don haka bari mu je jihar Nasara mu wani ne a Nasara? Assalamu alaikum sunana Shaf Ali kafin magadanya Musa a kuma jihar Nasarawa baba Yakubu barka da aiki. To a gaida Shaf Ali muna sararin ka. To baba Yakubu kiran da kake yi ina son yi kira da gwamnan na jihar nasarawa saboda akwai ayyukan da ya bayar game da maganan zaben kananan hukumomi na tattacewa don Allah don annabi ina son ya tashi ya zauna da idon shi biyu ya tauna aya dan tsakuwa ya ji tsoro a samu mutane da dattattun mutane wanda za su kawo matalakawa hmm. cin gaba da kuma jihar nasarawa ubangiji allah ya sa mu gama da wannan duniya lafiya na gode baba ya to mun gode bari mu kada zuwa kwantagora a jihar nija wani ne a kwantagora eh, Baba ya kuma makeri kana magana da injiniya mai gero makeri kwantagora jihar Niger. To bismillah injiniya. To ni kira na kai ga shugaban mu na Najeriya don girma Allah ya ji tsoron Allah ya tausaya masa talakawa. Ka ga mai kullum karuwa ya kai. Yanzu hmm. ana jihar Niger lita ta kai dubu ɗaya da ɗari biyu. To gaskiya ko ba mu ganin da hin masu gidan mai. Ba hmm. wanda adana ni illa shugaba. Saboda yin yanzu tuni ya fitilar kuɗin mai. To ba wani ne gidan mai wanda zai tsaurara. Don haka shugaban ƙasa mu dai arewa mai mai rawar gani. To don haka ya ji tsoron Allah ya tausaya masa talakawa. Gaskiya kuɗin mai yayawa yawa. to mun gode injiniya mai gero makeri kwanda ko jihar jaba baba ko makeri to mun gode kwarai da gaske injiniya bari mu je jihar Zamfara wane ne a Zamfara Assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam Baba ko makeri baka haka yawwa malam duniya na sare ka ina ka? ina musamman kasa magana da alama yaro baka aikin yaro Ɗan ga hukawa na mu jihar Zamfara to Allah rama duniya na sare ka abin da zan yi magana a kai yanzu shi ne musamman matsalar ta man fetur hmm. Allah ya gaskiya ne masu Najeriya gaskiya sun takura matalakawa kwarai da gaske su ba ka irin yadda aka samu ya kwayar da gaske riba ga fada gaskiya cewa mai ya hina dubu gaskiya abubuwan da wallahi ne ba ta kudu muna kira ga wasu zuwa Allah domin gaskiya wannan hmm. matsala ta yi gaskiya da fatan ku tashi lafiya alma ya oba ka aikin yaro da da to mun gode kurai da gaske bari mu ɗauki kira ta karshe a Kaduna wane ne a Kaduna to sunana Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna to bismillah imanin Ibrahim to gaskiya ni kaina dangane da tsadan wannan man fetur ne ya ja hankali na muna kira ga gwamnatin tarayya da ma duk wanda ke da hannu akan wannan tsarin mai da a gaggawa a janye domin tsakani da allah an yi kare-karen man kusan na uku kenan zuwa hudu har yanzu ba mu ga wani alfanu ba in so samu ne ma mu tallafi man fetur din nan da da ake cewa tsiraru ne ke amfana da shi a dawo mana da shi yanzu mun gane cewa ba tsiraru ba ne najeriya ne ga baki ɗaya take amfana da shi saboda haka a dawo mana da shi domin mu samu sauƙin rayuwa to mun gode kwarai da gaske malam ibrahim allah ramma a rigasa mun gode to da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan karo a takaice to a takaice A yau Juma'a sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya buƙaci Isra'ila ta ɗauki matakan kara farar hula da tabbatar da cewa ba a jefa su cikin haɗarin musayar wutar da ake yi a yakin yankin ba yayin da Washington ke ci gaba da ƙoƙarin daƙile barkewar babban fada a gabas ta tsakiya da kuma neman sasanci tsakanin Isra'ila da Lebanon ta hanyar diflomasiyya. Wannan dai yana zuwa ne yayin da Isra'ila ta kai hare-hare a Gaza da birnin Beirut waɗanda suka yi sanadin asarar rayuka da dama. Rundunar sojan Isra'ila dai ta ce tana kai hare-haren ne akan 'yan ta'adda. Kasar Kamaru ta haramta duk wata tattaunawa ko muhawara game da lafiyar shugaban kasar Paul Biya mai shekaru 91 a duniya, kamar yadda aka bayyana a cikin wata wasiƙa da ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ta fadda bayan da aka daɗe ba a gabiya ba a bainar jama'a lamarin da ya janyo raɗe-raɗin cewa ba shi da lafiya. A farkon makon nan ne dai hukumomin kasar suka fitar da wasu bayanai da ke cewa shugaban ya kai ziyara ne a kasar Geneva kuma yana lafiya tare da yin watsi da rahotannin da ke cewa ba shi da lafiya a matsayin labarin kanzan kuregi. A yau Juma'a jami'an agaji na kungiyar agaji ta MSF sun bayyana mummunan yanayin da al'ummar Sudan ke fuskanta tare da yin kira ga bangarorin da ke yaƙi da su ba da dama a kai agajin jan yayin da yaƙin basasar ƙasar yake haifar da ƙaruwar rashin abinci mai gina jiki. rikicin da ya barke tsakanin shugaban rundunar mayakan rsf muhammad hamdan da galo da na rundunar sojan kasar abdul fatah al-burhan ya yi sanadin mutuwar dabban mutane tun lokacin da aka fara shi a watan afrilun bara lamarin da kuma ya haifar da tashin hankalin gudun hijira mafi girma da aka gani a duniya To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yau ga baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Gresham wacce ta shirya ta bada umarni da ma injiniyan mu na wannan daren. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kwanan lafiya Allah ba mu alkhairin nasa amin ma amin. Wassalam.